Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa fil Hashim Gumel. rasha ta kai har-hara ta sama babu kakkautawa a fadin kasar ukraine da ba taba yi ba tun fara yaki a cikin watan fabrairun shekarar 2022 inda ta harba makamai masu linzami 122 da gwamman jirage marasa matuƙa a cewar jami'ai a jiya juma'a hare-haren ya kashe akalla fararen hula 27 da kuma jikkata akalla 144 ba tare da lissafa waɗanda suka makale a ƙarƙashin ɓaraguzai ba hukumomi sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru kakakin ma'aikatar sojan saman ukraine yuri inhard ya faɗa a wata tattaunawar talabijin cewa rasha ta yi amfani da kamai masu linzami samfarin hypersonic da cruise da kuma ballistic ciki har da kira x-22 mai wahalar ganowa an tabbatar a hukumance an samu fashewa a keb da arewacin kharkiv da yammacin lib da kuma gabashin Dinifro da zaporozhia da kuma odessa mai tashar jiragen ruwa a ɗaya bangaren kuma hare-haren da isra'ila ke ci gaba da kaiwa a tsakiyar gaza da kuma kudancin gaza ya sanya dubin da bata falastina neman mafaka a kudancin birnin rafa inda yawan mutanen da ke birnin ya ninka fiye da sau uku wanda ya kai mutane dubu ɗari takwas da hamsin a cewar alƙalamin majalisar ɗinkin duniya juliet toma daraktan sadarwa a unrwa hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijirar falastinu ta ce mutane na amfani da duk wani fili da babu kowa a ciki don gina rumfuna wasu suna barci a cikin motocinsu wasu kuma suna kwana a filin allah mafi yawan ruwan da ake samu ya gurɓace tsarin tsaftar muhalli ya lalace kuma ban masu aiki sun yi kaɗan kusan ɗaukacin al'ummar gaza sun dogara ne da tallafin ƙasa da ƙasa da suka da abinci in ji shugaban hukumar fili lazarini a ranar juma'a duk da wani kuduri da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a makon da ya gabata na neman a ƙara shigar da kayan agaji cikin gaggawa ba tare da tsangwama ba amma babu wani sauyi da aka gani in ji shi labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya juma'a hukumomi a yankin Tigray da ke fama da yaƙi da habasha sun yi gargaɗi game da matsalar yunwa mai nasaba da fari da kuma illar yaƙin da aka kwashe shekaru biyu ana yi a arewacin ƙasar gata cureda shugaban riko na yankin Tigray ya ce sama da kashi 91 cikin ɗari na al'ummar ƙasar na fuskantar barazanar yunwa da aka iya sanadiyar mutuwa ya kuma yi kira gwamnatin habasha da ƙasashen duniya da su taimaka a wata sanarwa da ya wallafa a shafin x wanda aka fi sani twitter gatacu ya kwatanta halin da ake ciki da bala'in yunwa a habasha na shekarun 1980 wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane kusan miliyan ɗaya. ba za a iya tantance halin da ake ciki a arewacin habasha ba kai tsaye ba saboda gwamnatin tarayya ta hana kafofin yaɗa labarai shiga yankin na tigray jiya juma'a jami'ai sun faɗa cewa kalla mutane ashirin sun mutu biyo bayan gocewar laka daga ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya afkawa yankin kibu ta kudu a gabashin congo wannan ya kai adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan da gocewar laka zuwa mutane sittin a congo a cikin mako guda jami'ai sun ce gocewar lakar da aka samu a wurare sun haɗe gidaje a ranar alhamis a unguwar buhurini a cikin yankin mogwamba shugaban yankin walubila ya ce mutane ashirin sun mutu ne sakamakon nutsewa da gidajensu suka yi a cikin laka. Gwamnati ta faɗa jiya Juma'a cewa tana ƙoƙarin aika ma'aikatan agajin gaggawa inda lamarin ya faru domin kwashe mutanen daga wurin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. keep Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya yau asabar din karshe karshe hmm. cip cip cip a hmm. shekara ta dubu biyu to sauran kwana daya hmm. da izinin Allah ga masu tsawon rai a ga shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu to Allah ya nuna mana kasan yawa dakika daya tana hannun Allah. Wayo. Eh to Allah ya nuna mana kamar yadda muka faɗa kai tsaye bari mu shiga zangon gaishe-gaishe. da ku masu saurari kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOA Hausa, mai magana mai sauraron ku a yau da kullum Usman Abdulmani daga garin Butti jihar Rifa jamhuriyar Nijar. Ina yi wa filin a bari ya huce fatan alkhairi. Dangane da labaran da kuka bayar daga farkon shekara har zuwa yau, hakika dukkanin labaran da kuka bayar sun burge ni sosai ba ɗaya wanda zan ce ya girmi ɗaya. Duk labaran sun ƙayatar da ni sosai daga ƙarshe na gaida yan uwa da mina arziki irin su abdurrahman abdubuti mustapha abdubuti gabta abdubuti shaibu usman alish buti isa mai shayi buti sani dawo alaska tsatsun baba babawa matu mai elwa ibrahim sd kusfa city usman mai maiduguri ismail musa durian fulani abari abdullahi kiringim bako umar kandil bakar babura kandil bakar na gode boa hausa na gaida baba yakubu makeri da grace alheri abdu ta maɗaukacin ma'aikatan boa hausa baki daya da tsohuwar ma'aikaciyar ku halima jamaru na gode ya tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi kun kuna tare da isa bubukar tsoho mai barka a mamma da ya mai hilin a taɓa alashe yana gaida malama alheri da ya kuma makeri ran na kun ba lambobi cikin su na ni ɗauka ni abin da ba ni mamaki guda na shekarun ga son wanda ya ga ana gudu shi ma shi na gudu ana gudu shi ma shi na gudu ya tambayi wani gudun mina aka an ce a kofir na an kai yanzu hota ta zo kowa na son shi kai shi sa salula sharri sannan ya tsayar sa inda zai yi lalle shi shi ya bani mamaki Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai sauraron ku ne baban dumaman bande to hakika labarin da ya fi ɗaukar hankali na a wannan shekara a wannan shiri na ko na bari ya huce to gaskiya ni sai in ce labarin wannan wato wanda ya kisan kan nan aka kama shi aka kai shi gidan yari sannan kuma ya gudu da ya gudu ta hanyar jibin jikin shi a can a jirgin sama jami'an tsaro suka gano shi inda ya koye to gaskiya wannan labari ne ya ɗauki hankali na mutuka amma dukkanin wallahi shirye-shiryen da kuke kawa musamman a wannan shiri na abar ya huce duk ranar da ban ji ba gaskiya dole sai na bi ku ta hanyar intanet na sake saurara shi ko da huce to a gaskiya ina da farko da ina gaida ku jagororin shirin musamman wato grace alheri abdu da baba yakubu makeri da kuma tsohuwar ma'aikaciyar ko halima jimarau wanda ita ce da take gabatar da wannan shiri a gaskiya ina godiya sosai ina gaida dukkanin masu sauraron ku musamman hamida kalalabuwa da yake difa da amadu mamman bande da kuma wato tasi unguwar tudu wanda yake garin da magaran da kuma masu sauraron ku gabaki daya na faɗin duniya ina gaida su kuma ina musu fatan za a yi sallah ko in ce za a shiga sabuwar shekara lafiya na gode ku tashi lafiya daga mai sauraron assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na murya amurka kuna tare ne da haɗari mai kwamfuta mai yama local game da ta nigeria. to a yau na shigo wannan shiri ne domin in gaya muku babban labarin da ya ɗo hankali na sosai wanda kuka bada wanda wani ya je kiran ɗaya wani bawan allah ya yi tsaye sai babanta ya fito ya gane da sigari ya nuna cewa to kai wani dama har da sigari kana sha ya ce ai dama idan ya sha giya in bai sha sigara ba gaskiya ba ya jin daɗi sai ce ah, har da giya kenan kana sha ya ce eh haka saboda lokacin da ya je gidan yari lokacin nan ne ya samu wannan tabi'a ta shan giya sai aka ce har da gidan yari ya zama kenan to sai ya nuna ma kuma uban yari ya cewa eh lokacin da ya nemi wata mata ne da ya wani bawan Allah ba a bashi ba shine yasa hayar ya abin nan ya halaka shi ko in ce ya kashe shi shi yasa ya zan ya je gidan yari to gaskiya wannan labarin ya birge ni sosai baya ga haka ina gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na boa hausa yakin ina gaida abokina adamu e hanza daura kwamira ilyasu yakubu da gawa sanusi madatte da magaram isa jika mai saje toro zaki so don gizomawa baban wasila da ke kwakwala akwai faruku makaho andare ya haya da no azari wani rabar muhammad awwal ruwan fili firdausa ibrahim na ibawa alhaji da shi ne fitila mai ma Alhaji Bala dan Garba a Sarara akwai Naziki Ibrahim rogan Malam akwai Aliyu Mahani Asfala na Maradawa akwai Aliyu Mai Gishiri Dogon Daji a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen Hausa na BOA sunana Haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Salamu alaikum BOA. Barka ku da aiki. Ni masauraran wannan tasha ne musamman ma ku na ji eh, na abar yahuci na daɗe ina bibiyar ku akan wannan shiri abinda kuke yi ina ana ƙayatarwa amma ban taɓa ruto muku wasiƙa ba ko kuma na aika muku saƙo na murya in ba wannan lokaci ba To, anti Grace Alheri ina gaida ki da ke da dukkanin abokan aiki naki da na gwamma kuma da dukkan kuma ki dai Ina muku fatan alheri. Ina sa ran cewa wannan karon sakona zai isa gare ku. Fatan alheri gare ku baki ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio BOA mai albarka ina muku barka da safe ina muku barka da wannan lokaci sunana fatura mai asa daga unguwar mai laye maska a karamar kumar kuntuwa da ke jihar katsina a tarayyar najeriya na ji maganar da kuke yi na shirye-shiryen da kuka yi wanda suka gabata gaskiyar magana ni dukkan shirye-shiryen da kuka yi a wannan shekarar da ta gabata ba wani wanda zan ce ya fi birge ni dukkanin su gaba sun birge ni kuma ina da tabbacin ko da ban saurare su duka ba to na saurari 98 daga cikin 100 na shirye-shiryen da kuka yi na abari ya huce sai dai mu yi addu'a allah ya kara muku ɗaukaka ya kara muku lafiya ya kuma kara mana lafiya baki daya daga ƙarshe zan miƙa saƙon gaisuwa ta ga waɗannan mutane na farko ina gaida pasto yana yd buru emmanuel jika kani mai wankin hula gidan makaranta zaria sannan ba zan manta da lawal dan barnaba da ke bakorin jihar katsina sannan alhaji yusuf mai yadi maska akwai lawal ojo akwai bashir audi gangara ina muku fatan alheri rediyo murya amurka mai albarka da fatan za ku huta lafiya sunana bature mai arsenal daga unguwar mai maska a karamar komar kuntuwa da ke jihar katsina a tarayyar najeriya na gode alaikun murya amurka sunana muhammadu pullo daga yau karamar komar funi a jihar yobe a tarayyar najeriya ina muku addu'o'i ba dare ba rana muna sauraron ku kuma ba dare ba rana allah bar zumunci allah ba mu zaman lafiya da abun da lafiya za ta shi a duk faɗin duniya kuma allah sa mu shiga sabon shekaran nan allah taimake mu shiga sabon shekaran nan lamin lafiya kuma mu shiga da addu'a allah ba mu zaman lafiya da abun da lafiya za ta shi murya amurka sunana muhammadu pullo daga mashi karamar kumar a jihar yobe a tarayyar najeriya ina miƙa gaisuwa gare ku assalamu alaikum mai magana usaini ta karasuwa daga jihar yobe hakika labarin kuka bamu a wannan shekara ta uku mai kara wallahi suna da matukar yawa kawai muna muka fatan allah an gaji ɗaukaka wannan tasha gidan da mai albarka ta biyu musamman wannan shirin na mai albarka mai farin jini na abar ya huce don haka zan yi amfani da wannan damar don miƙa dubin gaisuwa ta ta zuwa ga yan uwana da abokan arziki irin su ado salati goma ga annabi rijo da garba sahabi wala gasho da baba gan alhaji nasiya wa kar alhaji umar ba gasho da adam eh, adam gasho da maimuna aliko auta kafin ta da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya wani alherin da yake cikin wannan shekarar lamu shekarar ta dubu biyu da ashirin da hudu allah an guji haɗa mu da shirin da yake cikin sa allah an guji kare mu baki ɗaya na gode ni na usain dan kwata karosa ku tashi lafiya assalamu alaikum boa hausa Assalamu alaikum masu gabatar da shirin nan namu na abara huce shiri mai farin jini suna na Dalatu Manjas Gobir daga samar zariyan jihar Kaduna, Najeriya. Ina son kudaye saman da gaisuwa ta zuwa ga sardaunan samarin zaria Alhaji Bello Sa'idu da alhaji badano mai gwanjo da ke kasuwar jimeta yola da isu mai ti samun rabar stop zaria da malam malam mai zanen hula gololo da isu bazuka mai leda gololo da alhaji ma'azu gyaza daraktan kamfanin farmers escort da ke nan samun zaria to ni a cikin labarurukan da aka bayar a shekarar ta wuce labarin da ya fi birge ni shine na direban nan da yaron mota wanda direba na yana ya matsa ma yaron mota yaron mota ya ce to bari shi ma dai ya rama abin da mai gidan shi ya mashi suka tafi a daji ya yi faki direba ya ce zai zagaya ya ya zagaya lura da inda ya zagaya shi ma ya falle da gudu ya bi ta wajen shi bai saurare shi bai wuce da wajen shi da gudu direban shi ma yana wai ga yaron motan shi yana gudu shi ma bai tambaye ya faru ya bi shi suka yi ta gudu suka yi ta gudu sai da suka gaji suka gaji sannan yake tambaya shi me ya faru ya ce ah, shi yana shan iska ne wassalam ku huta lafiya da fatan mun shekara lafiya wannan shekara mai zuwa 2004 Allah albarka da ke cikin Allah ka sara mu da ita Allah kiya mu da sharrin da yake ita wassalamu alaikum Assalamu alaikum filin abari ya huce na sashen Hausa na Amurka sunana Mahmud Salihu Kwaramu daga jihar Zamfara. Gaisuwa ta ta karshen shekara ta farko ta kuce ma'aikatan sashen Hausa na Amurka masu wata da wannan shiri musamman Antigiyar Tsariyar Abdul da Baba Yakubu Makeri. Sai kuma ina gaida mahaifiyata da abokiyar zamanta. Ina musu fatan karshen shekara lafiya. Ina gaida matata Sadiya Badamasi Mama Abdul Samad da ɗanɗana kuma Abdul Samad Muhammad Salihu ina gaida alhaji ibrahim shamakin zamfara ina gaida malam sani bengire mai walda kaura na muda ina gaida malam abu kaura mutum abu tsoro ne ina gaida banda abdullahi mai shayi bakin kasuwa kaura na muda da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kaura na muda da honorable comrade hafizu balarabe gusau sai kuma abdulmalik sa'idu mai bire da gusau akwai nasiru musa adafka radio nigeria friday fm gusau akwai malami kura garin sarkin noma jihar yobe akwai hussaini dangote karasuwa akwai ado salati Gumma garin mai akwai kuma idris m idris da dan jarida gidan radio fm na da da fatan sun ga wannan lokaci lafiya allah ya samu karshen da lafiya kuma a yi gwada mana karshen wannan shekara lafiya da kuma sabon shekara na gode rafi eh, biyo ya hausa mai magana Muhammad Sale Kauran mu daga jihar Zamfara. A Antigres Baba Yakubu Mukeri da sauran ma'aikatan sashen Hausa na BOA ina muku fatan alheri da fatan za mu yi bukukuwan ƙarshen shekara lahiya kuma Allah nuna mana sabuwar shekara cikin yanayi na walwala da jin daɗi. To da farko dai suna na Isa Rasta daga nan gurbin ɓaure ƙaramar hukumar Jibiya jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To a cikin wannan shirin naku na bari ya huce ni gaskiya labarin da ya yi daukan mana hankali ya kuma man dariya shine na wannan yaro da ya je gidan budurwar shi kuma uban yarinya ya tambaye shi cewa yana shan sigari ce eh wanda a ƙarshe dai ya nuna cewa ai ya taba kashe uban wata budurwa ya tashi sanadiyar da ya sa ya je gidan yari kenan to gaskiya kuma kamar yadda kai tambaya eh, gare mu mu masu saurare idan mu ne ya za mu yi to gaskiya ni ina ganin kawai abin da zan yi daga kajin wannan labari zan juya in bashi nan ba zan ce na bashi ba ba zan ce ban bashi ba sai dai in ce mashi sai an jima in tafiya ta kawai Allah ya sa da mu da dukkan alkhairin da suke cikin sabon shekarar nan na gode Sashen Hausa na murya Amurka sunana Sanusi Maɗattayi daga nan jihar da magaram a Nijar. To albarkacin wannan dama da kuke ba mu ta ƙarshen shekara zan yi amfani da ita na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin ma'abuta sauraron wannan tasha ta murya Amurka. Da farko akwai Isuhu Makeri Maɗattayi sai Ilyas Yakuba Digawa ba zan manta da Yakuba mai aski ba da raka ba sai Musa Malam Indu Kazawai. Akwai haɗa mai kwamfuta mai yama sai Mamman Sani Dauda Cinwazza akwai Malami Kura garin Sarkin aikin noma sani da'u laska tsatsin barmu akwai abari abdullahi karangim hamidu kalallabuwa da ke jihar difa gida garin umar sabuwa a jihar maradi muhammadu nura abubakar shi shima a jihar maradi akwai isa mai tambo angon balki na gidan rajin dalal fm da ke tsibirin dogon dutse a jihar doso sannan akwai lawal sade daura sai mansur babawura na faɗa akwai iliya mai shayi garkin daura sannan ba zan manta da zane da alif ya wanda yake mutuk anan da magaran ba sannan akwai lawal wani sabon telegram gangara gogo da daukacin ma'aikata da ma masu sauraron tashar murya Amurka. Baba sai kuma wannan labari da ya fito daga hannun. Sunana Nasiru dan uwa a nan birnin maraɗi mai gyaran waya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barka da warhaka da fatan an wani cikin koshin lahiya. alheri barka da marici ta fatan kin wancin koshin lahiya a gaida baba ya ko makiri ya ayyuka kuma ya fama da jama'a masha Allah to ina duka gaisuwa da fatan alheri ga kowa da kowa da ke cikin radio amurka yayi to gurbi alheri labari ne yake da shi wannan wasu wani bawan allah ne taho sai biyo bakin hanya yana cikin tahiya sai bawali ya kama shi da bawali ya kama shi irin wannan dare ne can bayan sallar isha'i da bawali ya kama shi ya yi tsaye yana watsari watsari ya kai daɗi sai ga wasu mata su uku sun taho to da mata suka taho su uku suna daidai suna kawowa sai tusa ta kubce bai bir sai wata ce kai kai kai kai ana ruwa ana cida cikin matan wata ce ana ruwa ana cida ce to da ya ga wani kyahos ya ci uban mutum eh, shi ma'ana shi an an je gaba ya je gulman shi ana yi gaba ya an kai gulma to ya sani da magana ta to haka zai can uban mutum to fatan alheri a tashi lahiya ku zo ku autar ma taba mini yar gata ku bar na labarin muka kawo ƙarshen wannan shekaran. Haka shi ne ya kawo wannan shekara a ƙarshe. Shekara da ƙarshe ka ji labaran da suka burge eh. masu saurare da kuma. Mm. To idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa kaga wannan ita ce asabar ta kashe mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana abin da zamu bukata daga bakin daga hannun masu saurare daga bakin zan zan ce eh, daga bakin masu sauraron shine sakonnin sabo shekara ga shi sabo shekara wanda yake bakin san cikin wannan lokacin masu danyi na sabon eh, shekara eh, amma wannan na musamman ne wannan na musamman ne so aiko mana na sabon shekara na sabon shekara to to baba hmm. a madadin dukkan ma'aikatan shugaban sashen Hausa da dukkan ma'aikatan ma'aikatan sashen hausa muke ma masu sauraro muke mika godiya ta musamman ga dukkan ma'abutan wannan da kasancewa da mu da kasancewa tare da baki ɗayan wannan shekara da eh. kuma fata allah zai nuna mana shekara ta 2024 mm. cikin ƙoshin lafiya da ma na baɗin baɗaɗa baɗin baɗin baɗin baɗaɗa Allah yawa to ina muku fata alheri baba a madadin Baba ko Makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata za mu ga shekara ta 2024 lafiya da alheri. lafiya ji ga Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku a wuni lafiya